Hanyar Adalci Darasi na ashirin da biyu Haɗayar Ibrahim Salamu alaikum, abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, yana son kowa ya gane ya kuma miƙa kansa ga hanyar adalci wadda shi ya kafa, haka za mu sami salama ta ainihi tsakaninmu da Allah har abada. ina da murna yau in kawo muku wa'azin hanyar adalci. Ta wurin nazarin a ta Musa, mun bincike muhimman labaru da yawa masu ban mamaki game da rayuwar annabin Allah, annabi Ibrahim. Yau mun zo ga darasi mafi girma daga rayuwar Ibrahim, wato, ainihin labarin ta baski haɗayar Ibrahim da ma'anarsa, kalmar tabaski tana nufin yanke ragon haɗaya a ranar babbar sallah don a tuna da Ibrahim wanda ya yi haɗayar ɗansa. Darasin da ya wuce, mun ji yadda Allah ya ba Ibrahim da Saratu ɗa a cikin tsufarsu, Allah ya cika alkawalin da ya yi da daɗewa, sunan ɗansu Ishaku ne, Allah ya ma Ibrahim alkawari cewa, Ta zuriyar Ishaku zai wata sabuwar al'umma, wadda ta wurinta dukan kabilun duniya za su sami albarka, kuma mun ga yadda Ismailu da mahaifiyarsa Hajaratu sun tashi daga gidan Ibrahim, sun tafi ƙasar Masar, sun zauna can, haka Ishaku kaɗai yana nan a gidan shi wanda aka haifa bisa alkawarin Allah. Wata rana Allah ya umarci Ibrahim shi wani abu mai wuya, mai ban razana, a littafin attaura, sashen farawa Sura ashirin da biyu, Natsi ya ce, Bayan waɗannan al'amura, Allah ya jaraba Ibrahim, ya ce masa, Ibrahim sai ya ce, Gani, ya ce, ɗauki ɗanka, filonka, ɗanka Ishaku, wanda kake ƙauna, ka tafi ƙasar Moriya, a can za ka miƙa shi haɗayar ƙonawa, a bisa kan ɗayan duwatsun da zan faɗa maka. Bisa ga fara Sura ashirin da biyu, aya ɗaya da biyu. Minana, me Allah yake faɗa wa Ibrahim? Ya umarci Ibrahim ya ɗauki ɗansa, wanda yake ƙamnarsa ƙwarai. ya tafi wani dutse mai nisa, ya yanka shi haɗayar ƙonawa. Yaya wannan zai yiwu? Ibrahim ya yi haƙuri tsawon shekara ashirin da biyar, yana jiran haifar ɗa wanda Allah ya alkawalta. Ga shi yanzu Allah ya ce, Ya kamata yanka ɗansa haɗaya, wace amsa ce Ibrahim ya ba Allah? Ko ya yi jayayya da Allah saboda maganar Allah mai nauyi ce gare shi, littattafai suna cewa, Sai Ibrahim ya tashi tun da sassafe, ya ɗora wa jakinsa shimfiɗa, ya kuma ɗauki biyu daga cikin samarinsa tare da shi da kuma ɗansa Ishaku, ya fuskara itace na yin haɗayar ƙonawa, ya kuwa tashi ya tafi inda Allah ya faɗa masa, fara a Sura ashirin da biyu aya uku. Domin kwana uku, Ibrahim da ɗansa da barori biyu suna tafiya ƙasa, suna tafiya zuwa dutsen da Allah ya ambata, zuciyar Ibrahim tana yi masa ciwo ƙwarai, suna zuwa kusa ga wurin da dole ya yanka ɗansa, ƙaunataccen ya ƙone jikinsa, lalle mu masu karatun labarin a yau. mun sani Allah yana gwadar bangaskiyar Ibrahim kawai, amma Ibrahim bai san wannan a lokacin ba, gare shi abin da Allah ya umarta, abu mai barazana, abin ban tsoro sosai. Sa'an nan littafi yana cewa, bisa ga fara Sura ta ashirin da biyu, a rana ta uku, Ibrahim ya tada idanunsa ya hangi wuri daga nesa, Ibrahim ya ce wa samarinsa, Ku tsaya a nan wurin jakin, ni da samarin za mu yi gaba mu yi sujada, sa'an nan mu komo wurinku. Ibrahim ya ɗauki itacen haɗayar ƙonawa, ya ɗora wa ɗansa Ishaku, shi kuma ya ɗauki wuta da wuƙa a hannunsa, dukansu biyu kuwa suka tafi tare. Ishaku ya ce wa mahaifinsa Ibrahim, Baba, sai ya ce, Ga ɗana, ya ce, Ga wuta, ga itace, amma ina ragon haɗayar ƙonawa? Ibrahim ya ce, Allah zai tanada wa kansa ragon haɗayar ƙonawa, ya ɗana, sai su biyu suka tafi tare. Sa'ad da suka zo wurin da Allah ya faɗa masa, sai Ibrahim ya gina bagadi a can ya jera itace a kai, ya ɗora ɗansa ya sashe a bisa itacen bagaden. Sai Ibrahim ya miƙa hannu ya ɗauki wuƙar don ya yanka ɗansa, amma mala'ikan Ubangiji ya yi kiransa daga sama ya ce, Ibrahim, Ibrahim, sai ya ce, Gani, ya ce, Kada ka sa hannunka a kan saurayin, kada kuwa ka yi masa wani abu, gama yanzu na sani kai mai tsoron Allah ne, da yake baka ƙi ka ba da ɗanka gare ni ba, wato, tilon ɗanka wanda shi kaɗai gare ka. Ibrahim ya ta da idanunsa ya duba ga rago kuwa a bayansa da ƙahoni a sarkafe cikin kurmi, Ibrahim kuwa ya kamo ragon, ya miƙa shi haɗayar ƙonawa maimakon ɗansa, sai Ibrahim ya sa wa wurin suna Ubangiji zai tanada, kamar yadda ake faɗa har wa yau, a bisa kan dutsen Ubangiji za a tanada. Labarin nan mai mahimmanci ne, ya kamata mu ba da ƙarin bayani, akwai sashi uku ga labarin haɗayar Ibrahim, sashi guda tarihi ne, sashi guda kuma alama ne, sashi guda kuma anabci ne. Wato, domin mu fahimci haɗayar Ibrahim, ya kamata mu gane waɗannan abubuwa uku. Na ɗaya, abin da ya faru, na biyu, alama da haɗaya take nunawa, na uku, anabci da Ibrahim ya yi bisa wani abin da bai faru ba tukuna. Game da sashin tarihi, yau mun karanta yadda Allah ya gwada bangaskiyar Ibrahim, ya ceci ɗansa daga mutuwa ta hanyar tanadar ragon haɗaya. Labari ya kasance wajen shekara dubu hudu da suka wuce a wurin da yau ana kiransa Urushalima. A taƙaice, shi ne sashen tarihi na labarin haɗayar Ibrahim. Game da sashen alama na labarin nan, maganar Allah tana gaya mana cewa, Mu duka muna kamar ɗan Ibrahim, mun karanta yadda Allah bisa ga adalcinsa ya yanka ma ɗan Ibrahim hukuncin mutuwa, mu duka masu zunubi ne, daidai ne Allah ya hukunce mu, amma kuma mun karanta yadda Allah bisa alherinsa ya ceci ɗan Ibrahim daga mutuwa, haka kuma Allah cikin alherinsa yana cetonmu ta wurin tanada mana hanyar tsira. Micece hanyar ceto Labarin haɗayar Ibrahim ya koya mana hanyar ceto, wadda Allah ya kafa ita ce ta hanyar haɗaya cikakka. A labarin yau, mun ga yadda Allah ya shirya rago ya mutu a madadin ɗan Ibrahim, ƙahonin rago kawai sun kamu cikin ƙayayuwa, jikin rago baya da ciwo, da an sami ko rauni guda ɗaya tak a jikin rago, to, da wannan rago bai iya ɗaukar wurin ɗan Ibrahim bisa bagadi ba, amma haɗayar da Allah ya tanada, rago cikakke ne, marar lahani. Can baya, sa'ad da muka binciki surori na farko na attaura, mun koyi labarin haɗayar ceto wadda Allah ya kafa, ko ka tuna da hanyar nan? Sa'ad da Adamu da Hawwa'u sun yi zunubi, Allah ya ce, Sakamakon zunubi mutuwa ne, in ba tare da zubar da jini ba, ba gafara, wato, kowa yana son gafar zunubi, sai ya kawo dabba marar lahani, ya yanka, ya miƙa ga Allah haɗayar ƙonawa, dole dabba marar laifi ya mutu madadin mutum mai laifi, ita kaɗai ce hanya wadda Allah ya amince da ita domin ’yan adam su sami gafarar zunubi, duk sauran hanyoyi za su ƙaryata adalcinsa. Ya kamata mu tuna da wani abu kuma littattafai suna cewa, Waɗannan bisashen haɗaya kwatanci ce kawai na abubuwa masu kyau waɗanda suke a gaba, ba ita ce ainihin abubuwan nan ba, gama ba yadda zai yi jinin bisashe ya kawar da zunubai, bisa ga Ibraniya Sura goma aya ɗaya da hudu. Jinin dabbobi bai iya kawar da zunubi ba, domin tamanin dabba da tamanin mutum ba ɗaya suke ba, saboda haka, mun gane yadda ragon da ya ɗauki wurin ɗan Ibrahim bisa bagadi, kwatanci ko alama ne mai nuna wata haɗaya mafi girma, cikakkiya. Maganar Allah ta nuna mana, ragon da ya mutu a madadin ɗan Ibrahim, alamar mai fansa mai tsarki ce, wanda zai shigo duniya, ya mutu domin dukan masu zunubi, duk wanda ya ba da gaskiya gare shi, Allah yana yafe masa zunubansa, a taƙaice shi ne abin da ragon haɗayar Ibrahim ya kwatanta, alama ce mai nuna mai ceto wanda Allah ya alkalta, zai aiko duniya domin ya ceci masu zunubi daga hukuncinsa mai adalci. Game da sashen anabci, na labarin nan, ko ka tuna da abin da Ibrahim ya ce ma ɗansa sa'ad da suke hawan dutse, ya faɗa masa, Allah zai tanada wa kansa ragon haɗayar ƙona, kuma ko ka tuna da shaidar Ibrahim bayan da ya yanka rago, ya ƙone shi a madadin ɗansa, ya kira wurin haɗaya, Ubangiji zai tanada. sai annabi Musa wanda ya rubuta taura ya ƙara kalmomin, kamar yadda ake faɗa har wa yau, a bisa kan dutsen Ubangiji za a tanada. Menene dalilin wannan? Me ya sa annabi Ibrahim ya ce, Ubangiji zai tanada? Me ya sa bai faɗi ba cewa, Alhamdu ga Allah, Ubangiji ya tanada haɗaya? Abokai, Tambayan nan tana da muhimmanci ƙwarai da gaske. Amsa ga wannan tambaya ta ƙumshi labari mai daɗi na maganar Allah wanda ya kamata kowane ɗayanmu ya gane ya kuma gazganta. Me yasa Ibrahim ya ba wurin suna Ubangiji zai tanada? Ga dalili, Ibrahim ya shaidi wani abin da zai faru a kan waɗannan duwatsu, inda ya yanka rago haɗaya madadin ɗansa bisa bagadi, wanda bai kasance ba tukuna. Wato, Ibrahim yana cewa, Ina yi ma Allah yabo, domin ya tani da rago a madadin ɗana bisa bagade, amma ina shaida muku, a bisa daidai wannan dutsen, Allah zai tana da wata haɗaya mai girma ƙwarai, wadda za ta fi ragon da ya ceci ɗana daga wuƙa da wuta. Awo, haɗaya wadda Allah zai tanada tana da ikon ceton ’yan adam daga mai mutuwa cikin wuta wadda ba ta ƙarewa. Allah zai aiko da mai fansa mai tsarki wanda zai mutu haɗaya, marar laifi zai mutu madadin masu laifi, duk wanda ya gaskanta da shi ba zai hallaka ba, shi ne labari mai daɗi domin dukan mutane, shi ne abin da Ibrahim ya shaida sa'ad da ya ce, Allah zai tanada wa kansa ragon haɗayar ƙonawa. Yau, kafin mu kai ƙarshen labarin haɗayar Ibrahim, ya kamata kowanenmu ya sani wajen shekara dubu biyu bayan anabcin Ibrahim, inda ya ce, Allah zai tanada haɗaya domin masu zunubi, sai Allah ya cika anabcin Ibrahim ba za mu yi magana mai yawa a kan shi yau ba, amma ku da kuka san Lanjila, kun san labarin mai fansa, kun san an haife shi wurin budurwa ta zuriyar Ibrahim da Ishaku, yadda Allah ya alkawarta, mai fansa wanda zai mutu a madadin masu zunubi, ba ya da mahaifi a nan duniya ba, ya zo daga sama saboda haka bai gaji halin zunubi na Adamu ba, ba ya da zunubi, ba ya da illa, shi ya saya cancanta ya mutu haɗaya cikakkiya, wato a madadin ’ya'yan Adamu masu laifi. Sa'ad da za mu kai ga Lanjila, za mu koyi sunan wannan mai ceto, shi ne Yesu, ma'anar sunan Yesu, Allah yana ceto. Waɗansu suna kiran Yesu da suna Isa, nan gaba za ba da ƙarin bayani game da wannan. Lokacin da za mu kai ga bishara, wato lanjila, za mu karanta yadda wani annabi wanda Allah ya aiko, mai suna Yahaya, ya shirya ma Yesu mai fansa hanya. Wata rana Yahaya ya ga Yesu yana zuwa wurinsa, sai ya ce, Kun ga, ga ɗan rago na Allah. mai ɗauki zunubin duniya, yaya Sura ɗaya aya ashirin da tara. Don mi annabi Yahaya ya kira Yesu ɗan rago na Allah, dalili shi ne an haifi Yesu domin ya zubar da jininsa haɗaya mai ɗauki zunubi, kamar rago wanda ya mutu a madadin ɗan Ibrahim, mai fansa ya zo ne domin ya mutu, domin dukan zuriyar Adamu. Yesu shi ne haɗaya cikakkiya ta ƙarshe wadda Ibrahim ya anabcinsa sa'ad da ya ce, Allah zai tanada wa kansa ragon haɗaya. Cikin bishara, za mu karanta yadda Yesu da yardar ransa ya ba da kansa ga magabtansa, su kuma sun buga masa ƙusoshi ga hannunsa da ƙawafu sun gice shi, Yesu mai fansa wanda Allah ya tanada, ya cika ma'anar sashen anabci da sashen alama ta ragon haɗayar Ibrahim, shi ya sa dab da mutuwarsa, Yesu ya kira an gama, bisa ga Yohana Sura goma sha tara aya talatin, a kwana ta uku Allah ya tashe shi daga matattu, haka Allah ya tabbata mana haɗayar Yesu mai fansa ta zama cikakka mai iko. Yesu ne ya cika anabcin haɗayar Ibrahim ta kowane fanni. Sai ka sani kuma wurin da Yesu ya mutu a madadin masu zunubi, daidai duwatsu inda Ibrahim ya yanka rago a madadin ɗansa, ko ka san sunan wurin haɗayun nan biyu a yau? I, haka ne, Urushalima Limani. Abokai, duk inda kuke, Allah yana umarni a gare ku, ku juyo daga tunaninku da ba daidai ba ne, daga ayyuka na banza, ku yi imani da zuciya ɗaya ga haɗaya cikakkiya ta ƙarshe, wadda Allah ya tanada. Gama littattafai suna cewa, Shi da kansa, wato Yesu mai fansa, ya ɗauke zunubanmu a jikinsa a kan gungume, domin mu zaman matattu ga zunubi, rayayyu kuma ga adalci, da raunukansa ne aka warkar da ku. Bitrus ta fari Sura biyu aya ashirin da hudu Yau mun ga yadda ɗan Ibrahim ya karɓi haɗaya wadda Allah ya tanada masa, kaifa, kefa, ko ka karɓi haɗaya wadda Allah ya tanada maka? Na gode don sauraro, Allah ya sa maka albarka yayin da kana yin tunani sosai bisa ma'anar kalmomin Ibrahim a dutsen Moriya sa'ad da ya ce, Allah zai tanada wa kansa ragon, a bisa kan dutsen Ubangiji za a tanada. Bisa ga fara Sura ashirin da biyu, aya takwas da aya ta goma sha hudu, Allah ya taimake mu, amin.